kin ga laila ki haƙuri wallahi tallahi bani da niyyar na bata miki rai ki dan bani yan mintuna kaɗan yanzu yanzu zaki gani na ce haka shirya ɗin kenan za ka fita eh na fito to dama cewa ne bari in fito in maka bayanin abubuwan da suka kare a gidan wa'anda babu um, hmm. kaga dama taliyan ya ina ga kaman shi kaɗai ya rage sai ragowan kuskus da na ci shekarun ka tsaya in gama gaya maka abubuwan da babu in na gama sai ka yi magananka sannan kuma ka san gas din ya daɗe da ƙarewa wallahi da gawayi nake ta girki tun kwanaki shine na ce to tunda in ka tashi tafiyan nan ka tafi ba za ka gaya min garan da za ka dawo ba sai na ci to bara in gaya maka abubuwan da babu sai a samu a siya kafin abin nan wai da saboda Allah hawa ba za ki canja hali ba ya mutum yana kokarin zai bar gari amma kin zo baki da aiki sai na bani bani bani bani haba wannan wani irin abu ne haka haba me yasa kake irin wannan magana ya za ka ce na fai bani bani idan har baka mun ba ina da wanda zai min ne ba da shi bari gaya miki gaskiya kina da matsala ta gajen hakuri amma ki bari ko da na yi tafiyar ne zan tura wa sha'ibu kuɗi kawai zan masa transfer ne so ya zo ya baki kin gani ko sai zabga min kira ake yi haba kin san jirgi fa baya jiran fasinja kawai sai na dawo sai na dawo kawai sai ki da sauran fushi ba kai sauran fushi ba nake ba ki gane ku. yanzu haka ma fa ina cikin hotel A fatan Allah dan Annabi alfama dai kawai nake so ki idan za ki zo ki sako kayan mutunci da kuma hijabi saboda na gaya musu cewar fa mata ta ce za ta zo to na ji zai <laughs> to zai ga wato laila akwai shu'uma umarcinta ta kai ka ne yanzu ka gama shara da ƙarya a hotel din nan duk mutane suna ganin ka da mutunci ashe kura ce da fatar akuya da Allah shayi ba na san irin wannan ka gane ko a da Allah so ka bani wannan lambar account din naka zan tura maka naira dubu hudu alabishi idan ka samu lokaci sai ka ciri dubu uku da ɗari biyar ka kai wa mata ta kai kuma ka ɗau ɗari biyar kai a wani gaskiya ka ji tsoron Allah yanzu ka biya kuɗin hotel ɗin nan dubu ɗari da ashirin a cikin 'yan kwanaki kaɗan amma ni da matarka sai ka ba mu dubu hudu kai sha'ibu idan kana buƙatar zaman lafiya da ni to kawai ka manta ji ka manta gani ka gane ko ka manta kai abokina ne don haka kawai ka yi biyayya sai mu zauna lafiya da kai sau nawa nake baka kuɗi wannan ma ɗari biyar ɗin na ƙara maka ne saboda ƙorafinka don yanzu sai ka ce min baka da kuɗi sai ka ce ɓeran masallaci ka gane su fa mata ba a nuna musu samu sai su dame ka da bani bani shi isa na ke yin irin wannan <laughs> gaskiya ne amma kuma su na bariki bayyana musu shi yake kara mutum kima <sighs> to amma kuma kwani abin da nake tunani ita matarka idan aka daɗe ba a kai mata ba to wa zai taimake ta akwai fa matsala zuciya <laughs> Garzali! Garzali! Ina ta ɓaryan nan? Menene ina ta kurma min uban ihu na rasa me yake faruwa? Kin tayar min da hankali na duba ban ga muciya ko ta ɓarya ba ya akai? Abu baka san abin da kai ba? Ni na yi laifin kenan? habajin mai kiran kwala mun wannan uban kira kamar daga kiyama ni zaton da nayi barawo ne ya shigo ko kuma wani dan ta'addan ya shigo zai aika aika yanzu menene matsalar ki ni bari in gaya maka ba zan iya zama da kai ka koma cikin daki ka kwanta kai min sake sake a cikin daki ba ba za ka tafi nema ba sake sake sai ka ce itace ya Allah to ba ni yanzu a halin da ake ciki ai gwara itacen amma a ce yanzu su kutan mutum a cikin ɗaki ya kwanta me kake yi da safe duk inda safiyar Allah ta yi mutum arziki eh. zai fita ya nema wa matarsa abinci ba ka zo ka kwanta kai baƙe baƙe akan gada ba ni na banza ne kenan wato jummai iya shegen naki ya kai inda ya kai ki murje idan ki ki kashe idan ki rinka gaya mu wannan magana haka gatsai gatsai ko jummai na kasa gane kanki shikenan dan adam ba shi da damar da zai huta na ga hutu na samu na gun aiki kuma shi ke nan in zo gida dan kwanta jiki da jini sai kuma hura min wuta hutu kai ka san shi namiji yana da wani hutu ne ai aiki ya kama shi tun da ya ajiye iyali dole ka tafi ka nema dole ka tafi ka nemo mu kuma fita in kuma wata buga ba kenan da wanke ban hango ba in kuma ka zauna wallahi sai ka ga ba daidai ba wallahi hmm. jummai na fahimci har yanzu baki san annabi ya fako ba wata kanke duk ilahirin fadin gidan nan ki rasa inda zaki al'amuran ki sai inda na zo na dan tsaye da hakarkari na nake hutawa ko karka kafirta ni ni na ce maka ban san annabi ya fako ba karka kafirta ni ni kawai ta ne ka fita nema ni ba zan iya zama da namiji haka a cikin gida ba safiyar Allah da daddare na kore ka ne eh gwara ka shirya ka tattara kai kenan mai gida amma kuma karki manta shi kansa mai neman in ba a kula da shi wata in ya fita sai an nemo shi amma tun da bukata ki in fita zan fita au ai sai yanzu na gane manufarka saboda dan guntun kudin cefanen da ka bani shine ka kwanta a daki sai an cinye da kai eh na gane manufarka bakin ciki ne kawai to shikenan ni gidan sai ki in kin dafa ki ci ki ta hawa maka arziki dai dan wallahi baka fita ma ga rashin mutunci a cikin gidan kawaye na su zo ɗan harkoki da kawaye na ana a zauna a ɗan zanta ka zo kayi kane kane <coughs> to ni zan fita dare ya fi addu'a ma ba za a yi ba ke ke baka daina cire daga addinin Allah dokokin nan na fasan su Allah kiyaye ba fita ba ce ina da ha kawai yan kawayen nawa za su zo mu zauna mai ɗan yi shawarwari ka zauna ka neman gulma kana jiyo abin da muke faɗa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ah. ah, dawa. <laughs> Ina kwana? Lafiya. Kuna lafiya? Daga ina kuma haka na ah. hmm. na je zan wuce ne sai na ga yaro yana daga gari ya cike ciki ka aike shi sayan garin kwaki to sai na to tunda dai na bi wata gurin barin karba sai in ka miki in yaso ma gaisa sai in wuce eh ni na aike shi na ɗan fita na leƙa na abin nan din shi <laughs> na ce yau kuma garin kwaki ah. ke sha'awa muhammadu kenan kawo dai to subhanallah ah, an ta hawa dai akwai matsala don girman Allah inda wani abu karki ɓoye mu ni da mijinki uwar mu ɗaya ban mu ɗaya ai bai kamata a ce gashi shi yayi tafiya baya gari ba kuma ke kina cikin damuwa kuma kika su gaya min ba Muhammad wannan abu shine kawai abin da zan iya ce a cikin gidan nan domin ba ni da komai taliya guda ɗaya ce kawai ta rage min a cikin gidan nan kuma ba ni da kuɗin cefanen abubuwan da zan haɗa in iya dafa taliyar nan ci sannan gas ɗin mu ya daɗe da ƙarewa ni yanzu haka ma maganan da nake maka na tabbatar da cewa idan har ba aiki ya min ba wallahi sahur din nan da zan yi gobe na san sai dai in yi da ruwa amma ban ji daɗin wannan labarin ba ai bai kamata a ce kina cikin damuwa kuma ki kasa samun wanda zaki gaya ba hmm. sanin kanka ne Muhammad ka manta da cewa ni ya ce ba ni da uwa ba ni da uba Muhammad wanda yake tare da ni ya fi kowa sanin matsalar da nake ciki to ina da shawara duk sanda kika ƙara samun kanki a cikin wannan yanayi na damuwa kar ki gaya kowa ki gaya wa Allah Allah subhanahu wataala baya mantuwa kuma idan kin dogara da shi to zai baki mafita ta inda baki taɓa tsammani ba zai aiko miki da tallafi ta kowace irin sigar da biki tsara ta ba wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuh wanda duk ya dogara da Allah to Allah ya isan masa eh, ba komai ki yi haƙuri eh, insha Allah zan dawo zan dawo insha Allah mm, Allah ya kyauta nagode mamma gaskiya ni kada ƙara min wannan saboda ni dai bana jira kuma wallahi idan ka ƙara sai dai ka ji asalansa can canza ka zan yi da wani haba laila kada ki ji haka kin san fa al'amarin ne dole ne sai da bakarwa sai da basarwa matata na tsaya na dan yiwa badda mami na dan batar da ita haka kin gane ko saboda na ce mata zan yi tafiya kuma fa ki sani cewa sai fa mun yi kwana uku da ke a hotel din Wato kana so ka nuna min saboda ita ka wulakanta ni kenan? Me yasa to tunda ta fi ni baka zauna tare da ita gida ba? Shine ni ka fito da ni ka bar ni a titi kana tirare da ni. Duk iskar duniya ta gama bule ni. Haba haba Laila. Ke ma ba a mutuncin na aje ki. Duba fa ki ga yadda kika sha hijabi. Yi miki masifar kyau. Ina ma a ce zaki dinga saki ko da yaushe. Me ka tuna min ma wallahi wa zan ba zafi. Haba Laila. Karki min haka mana. ki duba bayan da na dinga koda ki a gurin masu hotel din nan na ce musu saboda san ki da hijabi da mai take da hijabi ba ko a daki da kyar nake fama da ke wajen sai ki jiri. shi Zabira ka ji dan Allah da girman ka amma baka daina garya ba inda an girma a san an girma ah, wannan ai ne girma laila laila laila laila laila laila <laughs> kuma fa an ce sa hijabi yana ƙara kyan jiki ko ko da yake da nima na ji a jikina sai dai kawai ni din ce ba zan iya ba saboda ka san na sai a hankali nan ba iyawa zan yi ba yanzu sai hmm. mama kai wai kullum kana cikin mata a ce mutum ya ta kiranka a waya wai kai kana gida in ta kiran ka a waya sai lokacin da kaga daman ɗauka sannan fa zan ganka haba muhammad ku fa mata son kai gare ku yanzu da a ce an yi aure na da ke ke da kanki so zaki a ce kullum na cikin gida tunda ni ina zauna cikin matan gashi ina gani duk wanda mijinta yake fita haka zaka ji tana ta korafi cewa shi baya zama a gida baya hira da ita baya kaza baya kaza idan kuma aka yi sa'a wadda mijinta baya fita ne sai ka ja abin takama ne ka rika wa ai mijina da ya dawo yana gida ko majalisa baya fita ina zan bashi ya fita to shine kiman ke zage zaki ga wani kaza kaza ashe zaman gidan bai da daɗi mata suke takama da shi hmm. to kai auren ne da kai karki manta a gidan mafa ina da uwa sannan ga kanwata kuma gashi yanzu an kara dora min nauyi matar yayana da yake shi tafiye-tafiye yake kullum baya gari kuma ba ta da kowa ba dangin iya babu na baba a garin nan dama a gidan mu aka rene ta a gidan ake rikonta duk komai yanzu in abubuwa suka taso dole kin ga zan rika kulawa dole ni zan rika kula da abubuwan da suka shafe ta tun da shi ba mai matai yaya wai ni wannan matai yayan taka kai kake aurenta ne ko yayanka ina ruwanka da shafin matar yayanka bune bini sai ka ce wani matar yayanka abinda na sani mamanka kanwarka ni fa na fa ni fa gaskiya fa ban gane ba fa karimatu ba za ki gane ba ni abin da ya shafe mu kawai ba zan gane ba kamanya ba zan gane ba kalmar mu ce fa ta mata kar ka manta to zama da bakin kanwa shike kan kanu kai to tunda kin ce ina zama cikin su ya kamata mu koyi kalmomin ku hmm. dama yanzu ka tabbatar min cewar kai ka zauna ka samu tasirin zama a cikin mata ba ranar denawa Muhammad a ah, hajiya karimatu yana daga kyan matsalancin mutum ya bar abin da babu basa don haka mu yi magana ta shafi soyayyar mu ba fada ba a kurin ba ba ba an ta abin nan zuwa abin nan eh <laughs> Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Afauziya ke kike tafi yanzu? Lalle a kwana a hantsi sammako sai mummuna. Yo dama mana an ci an ƙoshi ai babu aikin fari bare na baki sai bacci. A sai dai aje a nemo a kawo miki kina daga kwanci abinki yar hutu. Hmm. Dakata mana haba Oziya bai kamata a ce waɗannan kalaman suna fitowa daga bakin ki kina gaya matan warki ne fa ni matan yayan ki ne me yasa kike gaya min irin waɗannan maganganu? Kamar yaya kin ɓoye mana ɗan uwa sai yayi tafiya ya dawo balle bai ga mahaifiyarsa ba ballanta na yan uwansa sai dai ki baje hajar ki ke kadai wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ki canja hali ke ma ki ji tsoron Allah na tabbatar da cewa baki da tabbacin abin da kike faɗa gaskiya ne ni ko nake da tabbas da haka aka auro ki diba sutura ki fa ko ni da nake kanwasa ba na sa irin wa'annan kayan kuma na tabbata da zan shiga ɗakin girkin ki yanzu sai na ga abincin da ni da mamata mun daɗe ba mu ci irinsa ba a ciki Fauziya ki shiga kicin din. Ai kitchen din ba bakon ki bane. Ki je ki ci abin da nake ci a cikin gidan nan. Ko kya ji dadin zuwa ki je ki bada labari. Lallai kin kuna baki tsoron kauri. Wato in shiga in ci irin barbaɗe barbaɗe da kike masa? Ni ma ki shanye ni? To wallahi baki isa ba. Jama'a ni fa na faɗa maka dan Allah ka samu na faɗa maka in dai mota ce kamar ka hau ka gama ne idan har ina da abin da zan biya maka bukata kuma ka nema babu abin da zai hana in maka dan Allah ka bar wannan magana saboda wallahi za ka samu Laila, da wa kike waya? Na duba ki cikin ɗaki ban ganki ba. kuma na kira wai ki ki dauka ba ni fa gaskiya ina cikin damuwar da ba lallai ne in ci gaba da zama da kai a nan gurin ba damuwa haba laila wannan wace irin damuwa ce take barazanar dauke miki farin ciki kuma ta hana ni jin daɗin rayuwa wace irin damuwa ce wannan ka san baba ba shi da lafiya to shine yanzu ake buƙatar cikon kuɗin da za a yi masa aiki ni kuma gaskiya in dai ina zaune a nan babu yanda za a yi in samu wannan kuɗin kaga ya kamata mu fita nema kinga nawa ne kuɗin naira dubu ɗari hudu fa <laughs> yanzu saboda Allah naira dubu ɗari hudu ce take nema ta hana ni sukuni ta takura miki to kinga ki kwantar da hankalin ki ni alhaji awwalu dubu ɗari hudu ba komai bace ba a cikin wannan ai ba wani abu Kyautatawa tana cikin farin ciki. Gaskiya yarinyar nan ba 'yar mutunci ba ce. Wai yarinyar nan fauziya ta je gidan yaron nan amma Hauwa ta sake ta ci mata mutunci san ranta saboda kawai tana takama ita matsafiya ce? Mama, ni ko ba na jin daɗin yadda ake zo miki da maganganun da ke biki gani da idan ki ba kuma ki hau kai ki zauna. wai me yasa yayi sani duk sanin za a faɗi laifin matar nan sai ka dinga cewa wai ba haka ba ba haka bane a har matar nan tana yin abin ana gani eh ke Allah da mana baki da ke ake magana zaki shigo mana ki tsoma baki eh yo ai ita akai wa ita akai wa ita ta je gidan ta yi mata yanzu kai tsakaninka da Allah ya sharaban da kaga dan uwanka ya zo nan gidan ya kawo mana wani abin arziki kawai daga matar shi babu wani wanda yake kyautatawa a rayuwa wai sunan kai ka haifi da mai kuɗi kenan na haifa na haifi da mai kuɗi ko na haifa wa wata mama ni ina so ki daina ganin laifin matarsa shi ai yana da hankali ai ya san hakkin da addinin musulunci ta na darwa iyaye akan yayansu shi ya cika mana amma dai ai ka san wasu matan shi umai ne ko ni fa wannan dalilin shi yasa na ji na tsana hawa ba na kaunar ta ba na son ta mama ba za ki gane ba ya za a ce ba zan gane ba eh ai mun gwari gwari mana in aka yi mun gwari gwari ai sai mu fahimta in gane me ake nufi ko mama ba zai yadda ba kin ga kawai ka shige mu j ciki ni na fita sai ka dawo a eh, kwarai kuwa kin ga ki kwantar da hankalinki ki ma layi zai zo kanki karki damu babu wata matsala in dini ne in da biyan bukata ai rai ba a bakin komai yake ba in ji kuda <laughs> eh, <laughs> yaushe ka dawo gidan nan Ban sani ba. Yanzu na dawo. Yanzu, saboda rashin sanin mahimmanci na, kai tafiya, ka dawo, ko a waya ba za ka sanar da ni ba? Sannan yanzu kuma ka shigo cikin gida. Ko waya ba ka yi min ba. Wannan wace iriyar rayuwa muke ni da kai ne, wai dan Allah laifin mai na maka. kinga ni fa ba son irin wannan abin da kike na menene sai na sanar da san da zan dawo ki sani fa ni fa ba na buƙatar mutane su dinga sanin fitata da dawowa ta kin gane ko tafiyan ma da na je fa ban kammala abubuwan da nake da nake yi ba yanzu haka koma zan yi ki tashi ki je ki dauko min eh, project dina da na manta a dakin ki kin gane ko a ai tun kafin na zo na tura miki naira dubu ɗari hudu da hamsin ko to to shi kenan kin ga ya hakuri bara na ƙara duba. Alhaji ya kamata a ce na yi inci kamar duk kowace matar aure da take da inci a gidanta ba na samun kulawa daga gare ka sannan babu ruwanka ina da lafiya bani da shi duk wannan ba matsalar ka ba ne me yasa haka yanzu haka gidan nan kwaran abinci babu a cikin shi wai ki yanzu dan Allah dan annabi ke kullum sai dai a baki kullum sai dai a baki tafiyan nan fa da nayi ta sai da rai na sai da raina na je na dawo baki ma tabbatar da cewar na yi nasara ko ban yi nasara ba amma kawai kin zo kin baje bukatun ki gaba daya ki sani ba aikin fa da na tafi fa ban kammala ba tun da dai na san komai da komai akwai shi a gidan nan babu wani abu da kika rasa abubuwa da yawa babu to in a gaskiya na gaji da zaman ki anan ni fa kana bani mamaki kada fa ka manta duk zaman da nake a nan gurin kai ne mai riba a ciki saboda duk abin da na wawuro a wurin sa kai nake bawa Laila kin daɗe kin daɗe kwana uku fa kika ce min zaki amma Laila yau wajen kwana nawa Haba <sighs> Ni ma haka ya faɗa min. Sana ya ce zai ƙara biyan kuɗin ɗakin nan kamin ya je ya dawo. Kuma banda abin ka Salisko. Yawan kwanaki na a wurin nan fa, yawan adadin kuɗin da za mu samu. Kana ma ta wani hakikan cewa sai ka ce wanda yake kishi a kaina. Kishi? Laila ya za a yi ba kishin ki ba. Dole ne in kishin ki fa Laila. Kai Salisko, kai dai kawai Aisha ne. Idan ba haka ba, idan da ina da gata ai ba za a ganna a nan gurin ba ina ga kamar an kawo abincin nan ko okay <laughs> kai dan iskar ina ne kai da zaka zo ka shiga min ɗakin da na kama shi da tsada kilela waye wannan habara kai daɗi haba alhajin allah yayana ne fa baka ga kamar mu bane ba yayanki yaya ne ya zo akan maganar rashin lafiyar baba da muka da kai yaya mm-hmm. sannu yawa waye mu tafi gida

din in aka yi mana albashi na kan dan ware wani abu in bayar na ce fa ne saboda yau da gobe yanzu nufin ka wannan dubu hudun ta ce fa ne ce wannan jimai ba ta yi bane wannan to jimai ya kamata a gode fahimci rayuwa rayuwa nan lallabawa ake dan abin da ya zo sandar da take hannun ka da ita kake kai duka ko kuma dai mi kar mutum a ba ta wuce tsawon hannunsa dan abin da ya samu shi nake dan kawa a jalabta kan watanni abin nan ko wani ma fa iya albashin nasa kenan dubu hudu ke kuma zuwet aka baki su kawai na ce to ni dai har ga Allah wannan kudin ban ga abin da za su yi min ba don ko ni ina da bukatu naira dubu hudu kamar wata yar kaza ai aka ce da wannan kudin zan rinka rayuwa wallahi sai ka lalata ni ka aure ni dindim amma yanzu kalli ka ga yadda na fara koma kalli duk fuska ta yi rodi rodi gaskiya ne ban yi kama kalar talauci ba in ka san baka da kuɗi ai bai kamata ka auro ni ba kuma in sun dan ƙara ai zan ƙara miki in an samu ko ya kamata fa Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum idan kuka gode min sai in ƙara muku amma ke ba za ki gode ba Allahu akbar ashe na ajiye babban malami a gidan nan ta wuce ta bayan kunni ni in dai aka zo batun gida da kuɗin ce ba ne kaka ƙara sako min Allah yanzu in ban faɗa miki Allah ba fir'auna zan faɗa miki wai ke me yasa ba za ki fahimci rayuwa ba ne Allah in ka gode masa sai ya gara maka amma kullum cikin bambami da mita da rashin godiya dole a yi ta shiga rintsi ni ba gaskiya na gaji da jin wa'azin nan in za ka canja sana'a ka canja in ba ka ba ni gaskiya ne ba zan iya zama da wannan guntun yaye yayan canjin ba haba yanzu gashi kawaye na ne za su zo ina son dan dafa musu mai dan mutunci mai daɗi a ce kullum ka mai da yaji kullum mai da yaji ci talakawa ai in ka san baka da arziki ma san bai kamata ka auro ni ba wallahi bai kamata ka auro ni ba dan ni ban yi kama da talauci ba ban yi kala talauci ba jummai ni ban san yaushe kika firirice haka ba san da muka yi auren nan na san kina dan na kina dan mun tausa san kana kalamai amma yanzu kullum sai masu kaushi masu nauyi kudi na san darajar su ai in aka zo magana kudi ai ni ba komai nake ganewa ba na rantse da Allah ba komai nake ganewa ba to yanzu ka gani dai cefa ne zan yi kawaye na za su zo ya kamata yanzu ɗau naira dubu ɗaya in je in siyo kifi na naira ɗari biyar in zo in dafa mana jalof a kuɗin watan nawa ashe ni duk ba fitikar da nake in kawo asiri ya rufu ke wasu gatti kike eh, eh, dafawa suna cinye min abinci ƙawayen nawa ne ƙatti ƙatti na iska ma mana su ba su da aure ba su da mazaje Ca ne ka ban in je gurin ƙawayena kace ba zai yiwu ba masifa ka ta hana ni ka bar ni in fita don haka dole kawaye na su zo su kane kane a gidan nan in tafasa musu mai daɗi su ci don ni ba zan iya tafasa musu mai da yaji ba don kai na fuskanci rayuwa ka kai kullum sai dai mu kare a mai da yaji a shinkafa da manja da yaji haba don daraja annabi ni wallahi na tsani abincin talakawa a rinka cin abincin talauci wato jin mai na fahimci kin fi fifita kawayen nan naki ma akai na ko ni in ci mai da yaji su su ci mai kyau kuma ni nake nemowa lantu ba ko ba su fi ka ba dai ai kawai suna da muhimmanci kaga idan ba za ka iya ba ka bar in fita in je in saka gari ko ban na hango mota a gari in hango yan fitilun nan in ji daɗi shikenan ba komai na ji a dai haƙuri to a lallaba wannan ɗin in Allah ya sa sun samu na ƙara yanzu mu ɗan shiga na ka shiga ina a duk gudun za ka shiga ɗaki ka zauna ai tattara za ka tafi duk inda kuɗi suke ka je ka nemo min su ko sata ko maita. A gaskiya Muhammad Sani ba zan ɓoye maka ba. Na gaji da zaman gidan nan abubuwan da suke faruwa sun ishe ni. Ko ba don komai ba, ko don maraicin nan nawa ya kamata a tausaya mu. An ta hawa ba zan gushe ba, gurin tunatar da ke abin da na san kin riga kin daɗe da sanansa ba dan komai ba sai don na san a mafi yawancin lokuta ɓacin rai yakan sa mutum ya gushe a tunani har ya yanke wani hukunci wanda yake eh, ba shi da kyau ko ko ba daɗi ko ji zuciyar ta ci gaba da masa raɗaɗi har ya sa ya manta da abin da ya kamata ya yi amma fi sabilillahi ya kamata a ce mijina ba shi da lokaci na balanta na ya san meye matsalata ko raina ya ɓaci ya lallashe ni amma kuma duk da haka fa ka duba ban fita a gurin mutanen gidanku ba sannan kuma ban san me fozia za ta je ta gaya ma mama ba akan abin da ya faru tsakanina da ita ran a cikin alkur'ani mai girma a suratul baqara aya ta hudu, Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yi bishara ga masu hakuri a aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani ya bayyana siffarsu ya ce su ne waɗanda idan musiba ta same su suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana daga Allah muke kuma gare shi za mu koma na tabbata idan an yi amfani da wannan kalmar za a iya dacewa dan babu wani lokaci da musiba za ta samu mumin ya furta wannan kalmar ba tare da ya sami maganin wannan matsalar ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To alhamdulillah. Muna fatan Allah ya kama na mafita insha Allah ko a kusa ko a nesa. Wannan eh, kaza ce ɗanya saboda kada a kawo miki bayan da yake so ba sai ki sarrafa yadda kike so. Ga wannan a yi cefa ne a yi hakuri a yi mana addu'a. Sani Muhammad Sani ba ka gajiya da hidima? Ba komai a yi mana addu'a. Na gode sosai. saka da gaida gida. gaskiya ka kuskura alhaji ina kai ina dukan wani alhaji kar fa ka manta fa kana da shirin tsayawa fa takara to yanzu alhaji da ka kashe shi fa kuma labarin nan idan ya fita alhaji kaga ai an ji kunya kuma sannan ka da takararka alhaji wato aini kaina na sannan yi kuskure wato hankali na ne ya tashi da na gansi yaro matashi nasa ta saurayin ta ne to banda abin alhaji ina kishi ga matar bariki eh alhaji ita taksi ce no gareji iya kudin kai kai da Allah ya isa ka kai wani irin mutum ne ne kai ka dinga zance babu kai babu abin nan eh kamar rediyon da ta lalace to shikenan tunda baka son in faɗa maka ni amma ni ina gani magana kishi ai ba naka bane alhaji tunda kai ma da za a ce ka aure ta ba za ka aure ta ba alhaji tunda ka ajiye ta a hotel alhaji ai ka san haka za ta faru naga kai ma alhaji har sabis din nan na hotel din nan kulawa kake da yake kai kuda ne baka haram kai kai wai kai me yasa ne baka da hankali ne me yasa kake yin haka ne so kake sai ka tona min asiri mutane shi kenan sun daina ganin mutunci na wannan wani irin shashanci ne haka to ani gaskiya alhaji magana ce idan ta zo idan ban faɗe ta ba kawai ji nake kamar zan yi rashin lafiya alhaji dole ne in yi magana in ba na faɗa ba sai rashin lafiya Allah dakata bari in gaya maka kar ka kuskura ka sake min irin wannan ka ji ko in ka sake min irin wannan to ka san tamu shi ne da Allah wuce ka bani gudu kai nan jin daɗi sabo da kuɗi dabara ana cin duniya da tsinke irin wannan raɓarɓashewa haka haba ko ziya, ya za ki shigo gida ba sallama ba zan yi ba kan farki manta nan gidan yayana ne ina da damar shigowa duk sanda na ga dama in shigo ba sai na neman permission din wata ba da Allah dakata malama maganan wanki nake miki ko kuma maganan addini <laughs> a ka'ida addinance ya kamata ki shigo kafin ki shigo ki sallama ko da babu kowa a baki izini sannan ki shigo ciki. Mm, saboda an karar da kike boye naman kaza da kike ci? Ko? To ai bari ki jin gaya miki, mu ba bakin naman kaza bane bakin sani saboda mun ci mun gyatse. Ko da ke ba ki bane. Babu a house makota sai wani da wani. Ba a saba ci ba, in ba dan da aka samu aka taimaka miki aka auro ki ba. Dole ma yi miki uzuri sai an je ƙauye daga shekara sai shekara a yanka kaza guda ɗaya. Kin ga ba nan ta kani ba. mama ce ta turo ni ki ba da lambar wayar yayi awul da aka san an buga za a same shi lambar waya to ba ni da ita na ce ba ni da ita ko baki ji ba ne ba ni da ita ka ke ku baki a tsoron Allah kina so ki raba uwa da danta ne eh. to baki isa ba assalamu alaikum ban hana ki zuwa gidan nan ba saboda rashin mutunci ina waje ina jiyoki kina wannan wulakancin eh mace fata dana zo fita fice zo ki fita wallahi mace da yi wallahi zai ga a mata komai da lokacin sa Allah ka ba mu sa'ar rayuwa a duniya, ka ba mu masu tausayi namu da gaskiya. Ɗabi'ar zuciya Ɗabi'ar zuciya Ɗabi'ar zuciya Ni fa gaskiya Alhaji sai dai mu raba hanya. Nan kana kallo yayana ya zo nan ka ku tafe shi. Sai gashi ido da ido na kama ka da sabis din hotel din nan. Da me tafi ni da shi? Salon ka ja min raini a gurin mutane? Haba Laila. Kin kasa ganewa. Ita fa wannan da kike gani sabis din nan. oda nake bata ta irin abubuwan da zaki ciki sha ki more rayuwarki kin gani ke kuwa ba adana ki nake yi saboda ina kishin ki ba wannan zancen shirme ne wayanda dai ake kishi suna can ajiye sa inda ya kamata amma ni da nake ungulu ba kazar kowa ba ai ga inda ka ajiye ni karfa ki manta matsayin ki daban matsayin matata daban kuma ma yaushe da rabon matata ta sa na a idanta ke kuwa shi kullewa mun muna tare kin ga kin fi ta gani na ma kaga ni fa dama haushin ka nake ji ko ka ce min ya jikin baba to ya haƙuri ya jikin baban ya samu sauki to alhamdulillah to mu zo mu je sayan ice cream nan ko yawwa ni dama abin da nake bukatar na jikin faɗa kenan <laughs> laila laila laila laila laila laila laila gaskiya ba fa zan lamunta ba haka kawai saboda wannan mara mutuncin yarinya sai ka daga hannu ka zabga ya uwa kamari kamaran min ya kuma a gaban ta salon ka sa nan gaba ta rena ta mama ba haka bane abinda fauziya take ne yayi yawa dan me za ta dinga daukan kafa tana zuwa gidanta bayan ta riga ta san cewa ba jituwa suke yi ba to ai mama ce ta aike ne kwarai ni ce nan ni na aike ta ta je ta karbo min lamba waya dan uwanka saboda rabon da gan shi a gidan nan sati na nawa ban sa shi a ido na ba lafiya yake ba lafiya ba Allah kaɗai ya sani da fushi ma ne naga fushin na ba inda zai kai ni shi yasa na sako na ce ta je ta karbo min lambar shi kuma ka duba ga jiya jiyan nan hanasu ta ɗauke ni ta kai ni gidan ta muka je muna zuwa abin da malamin na ya fara gaya min cewa in ban miƙe tsaye sosai akan yaron nan ba gab take yarinyar nan da ta raba mu da shi gaba ɗaya nan gaba daga ita sai 'yan uwanta zai rinka morawa mama a matsayina na ɗanki kina da haƙƙi a kaina wajibi ne in gaya miki gaskiya dukkanin mutumin da ya je gurin ɗan duba kuma ya gasgata abin da ɗan duban na ya gaya masa ko da yardar ma ya tafi cewar ya san zai iya san abin da yake nema an ce ba shi da sallah ta kwana arba'in sallah rashin sallah kwana arba'in ga mumini ai tashin hankali ne ranar lahira sallah ɗaya ma za ta iya ba mutum barazana ballantana a ce ba shi da sallah da kwana arba'in da me mutum zai ciki wannan matsala in dai dan wannan abin ne na maganar lambar waya dan Allah ka ta ƙara zuwa ni zan yi na zan nemo lambar wayarsa wadda baya ba kowa za a neme shi kin ji ko mama dama dama na san ba zai yadda ba wallahi السلام عليكم ورحمة الله yanzu wai karfe yau dan Allah daga fita ka ka dawo a tamfan nan tsaye miki kyau shar da ke kyau ta ba abin da za a yi a miki jimai to ina za ka yaba mu gaba ɗaya awon ka ɗaya da rabi da fita duba agogon ka mana ni ma da nake cikin gida na saka bare mai fita ya zaga gari to yanzu mai mutum mai iyali shi shikenan ba zai dawo kusa da iyalin sai samu farin ciki ba dan guziri ne na dan yi wani dan in burge iyali amma na zo kin fara mita ai sai ka ce mun da aka je aka haɗo mun shi yasa aka tattaro aka dawo gida ai sai da hakan kin san yanayi na iyali shi ne na dan yau dan guziri abin da za a dan taba maganin shi yi ake tsaka ai ko na ko gode eh. gazali me wannan nake gani makauniya ce ke na ga yalo yi mana kiwon awakai koma awa ya jin mai miki gwaninta ki ce min awakai gwaninta a yalo jini na ne zai tsotsai Hungo. Hungo kawai ki far. Yalan? Yalan. Da na bella ma zan siyo ba sai na ga wannan yanzu zamani shi ne. Kuma likitoci suna ta bayani in irin kai marmarin da lokacin su yi suna da amfani a jiki. Ai ba na bella ba ko bellan zaka siyo ba zan karba ba. na ɗauka wani ɗan gaigayayyen nama karka amin da zan ɗan gaigaya ko kuma wani ko kuma kwai na tafasa in sa akan abinci na sai ka je ka tattaro min wani ya loka kawo mini kai dai har abada ba za ka yi abin arziki ba a cikin gidan har abada wallahi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni zimmai na rasa gane me zan yi in burge ki a gidan nan shi da mu abin kirki bai karba kare ba yo Allah tubu da mai na gaji karan eh ashe ka san kanka ni in biyo ina ganin abin marmari wai takamar ina da iyali in siyo in fara dan in faranta miki rai amma in zo ki gwasale ni ai a iska a iska yanzu da ka je ka siyo min lemo da ayaba da gwanda da kankana ai na ji daɗi ko banza na na sake na dan yi haske amma ka je ka ebo min yalo wato kana bakin cikin na dan fara motsa so kake in koma in motse a'a hankali fa kake kwale ni da wannan abu ke shi ke na ba abin da zan yi in burge ki kullum kamata in gana faranta wa iyalina in zo gida da wuri in yau dan abin kirkin nan in kawo amma ke ba abin da zan kawo ki yaba min kaga ni ina kallon magidanta sai in gansu da niki-niki da leda nan nama ne a ciki nan kwai nan biredi amma kai sai ka zo min zikau ɗinka haba haba haba garzali garzali na gaji to jin mai mai kar mutum ba ta wuce tsawon hannunsa a to mutum ba sai haukan turmi ya ƙara tsawon ba me yasa ba ka ƙara tsawon ba ko ka hau kafa gwangwala ka ƙara tsawo to ni gaskiya ni ba zan iya irin wannan ba ka zauna ka gaigayi abin nan lanka da kanka wallahi zauna ka cinye shi zauna yalo zan ci mana ni ai na san amfanin sa eh da daɗi wallahi akwai garɗi ta baki ji aikin banza ya ƙiba a kunne sai dai ba za a wuri da shi ba shirya ni cin abu na nan daga nan har safe in girkin ya sauka ina ciki ai wallahi ba za ka ci girkin nan ba in ka ci Allah ya tsine mu ka je ka kawo min yalo in dafa abincin in baka billahi lazi gwaran gwaran kasha wutar in sauke tukunyar Eh, wato nan aka bude kenan nan na dan bude muke dan neman abinci ka san ba za a zauna haka kawai ba a wannan marar idan ka zauna haka sai a samu matsala to Allah ya taimaka ka yi dabara eh, a da Allah sha'ibu eh. abin da yasa nake ta bibiyar ina zan same ka har Allah ya sa aka gaya min nan na zo Eh, mutumin nake tambaya to malin sani idan ban da abinka za a tambaye kaza hanyar rafi sai a tambaye agwagwa ita ta san wuri ta wankan ta ta bindin bindin amma kaza me zai kai ta kogi kaga shaibu maganan nan ba magana boye duk duniya maka ta mahaukaci kai ne ka fi kowa sanin inda za a ga dan uwana kai ka san inda yaya awwal yake labewa ka fi kowa sanin haka shaibu ya kamata ka ji tsoron Allah ku taso da bawan Allah nan tun kuna yara kun san juna kuma ya dinga yin abubuwa ba daidai ba kuma kuna tare kai ba za ga maka gaskiya ba wannan wace irin rayuwa ce duk garin nan fa malam sani ni kadai ne nake ga mutumin nan gaskiya ni ma kuma sai na ciji na daure in dan ya go ir kankanuwa in cilla masa sannan ya karba amma ba a gaya masa gaskiya tunda baya so in na gaya masa sai abinci na bari ya bare wallahi nan gari na sai ya bari amma nan ai babu amana wannan halaka shi zaka yi ba shi da wani amfani tare ka da shi dama aboki a nan ake samun matsala ta rayuwa yanzu ka duba kaga mahaifiyarsa rabban da ta sa sha idan ta yau akalla ta fota guda daya matarsa ba ta san ina yake ba ba ta sanin ina ya tafi ba ta sanin yaushe zai zo ya dawo lambar wayarsa wannan ba a da ita kai da iyayenka da iyalinka a ce kowa bai san inda zai iya samun ka ba fi lahi wa zai iya sanin ma yana lafiya ko baya lafiya duk gida hankalin kowa shi gaskiya ka gaya mana abin da muke ciki to tunda baya so ba sai a kyale shi ba mu ci gaba da zama tunda dai yana dan samu yana dan eh, samu na abinci idan na gaya masa na gama za mu samu matsala idan ma ni ba za ka ga inda yake ba ka ban lambar wayarsa ka ko duk wani wai damuwa wai ku dauka ko a kalau yake kuma gun da yake da kware ni na san gun da yake ba zan gaya ma inda yake ba amma zan dauri ko lamba waya su ce zan baka eh amma batun ka san gun da yake a ba wanda ya sani sai ni kadai mm, sai kuma waɗanda suke abin nan yi eh, zan baka kawo wayarka eh wannan zan iya yi amma zan ce in nuna gun da yake akwai matsala zan kuma ja nan ka akan abu daya kar ka saki ko da wasa ka nuna masa ni ne ni na baka lambar nan dan Allah ba baka ba za mu samu matsala saboda ni ban so mu samu matsala tsakani na yawa a ba hankali dan Allah yawa eh sai an jima a gaishe da ta hajjiya din Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 저 가이네. 남자 언니 이나 남자야. 가서 오늘 사니. 저는 남자. Send it as well. da yanzu nake magana ina neman ka ina son ganin ka ban san yadda za a yi ba don na gaji da abubuwan da suke faruwa a gidan nan Muhammad Sani abubuwa sun ƙice sun ƙi cinyewa na yi haƙuri ba zan da ya ce haƙuri na ya ƙare ba amma dai na ga abin ba mai ƙarewa ba ne don yanzu ma haka da ka gani na riga na gama haɗa kayana in ni da gidan mama zan tafi yanzu in shaida mata in ce tafiya ta zan yi dan ni na gaji na ga abin ya ƙi ci ya gwara in tafi abuna ko ma ya ne an wa yanzu idan kin bar gidan nan ina kike da shi da zaki je to ni ban san kuma me zan saki gaya miki ba dukkanin abin da nake gaya miki a matsayin ki na mai hankali kin san dai gaskiya nake gaya miki ban da alaka da ke bayan yayana duk abin da nake ta ta yi duk don in samu eh, in gaya miki abin da zaki zauna lafiya ne kullum abin da nake sake nuna miki dai duk mutumin da ya hakuri zai ci ribarsa shi nake ta dora ki kai kuma duk inda zaki a duniya bayan inda dai kike ne tunda dai ibada kike ko me aka yi miki ai a cikin ibada ne da a ce ki kika zalunta gwara a ce ki ake zalunta ni ban san kuma me zan yi ba bayan wannan yanzu a fafutukar da nake ta ta yi kokari nake yi na ga na samu daidaito tsakanin ke abin da ke damin ki da matsalar cikin gida yanzu sai da na je na fafutuka na samo lambar wayar shi ya awalin wadda yake boyewar gata ita na zo an miki tunda dai ke ga abin da kika yanke ba ni da yanda zan yi tunda ni dai ba gaba nake da ke ba abinda kika ga ya dace dai to gashi ga lambar sa zan turo miki yanzu kawai a waki ba haka nake ba matsala ba matsala kake da zan turo miki lambar kawai ban san haka fahimta ki kira shi ku magana ni gaskiya ba shi da amfani ci gaba da tsaya muna wata magana assalamu alaikum mama sani ba haka nake nufi ba ɗabi'ar zuciya ba haka nake nufi ba kai ka gane ni assalamu alaikum karimatu assalamu alaikum zan zo zan zo insha Allah karimatu zan zo ki haƙuri don Allah wani uzuri ne a kaina ne in na gama zan zo in Allah yadda zan zo insha Allah wait salam da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam san da zuwa. Ka dawo? Ina wani. Lafiya lau. Na samu lambar wayar tasa. To. Ke ɗauko ya yi so sai na baku lambar sai ku buga masa sai ku magana da shi. Kai baka kira shi ba? A'a ni ban kira shi ba. Kin san ni yanda muke da shi ba jituwa muke ba. na kira shi sai ya je ga za shi ga kaza kaza in yana so in samu lambar ai sai bani ni ma ba gana sa nake ba gwara kawai dai ke yanzu sai ta kira sai ku magana da shi kira shi A'a buɗewa za ka yi kowa ya ji, buɗe mana. Assalamu alaikum. Hello. Dalawa ke magana. Da Allah da me wayar nake so zan yi magana. Ba na son iskancin banza iskancin wofi. Ya shiga wanka in eh, za ka yi magana ka yi magana. Kuma ba za ka bari sai ya fito sai ka kira shi. Stupid. Ba na son takura. in ma ba wulakanci ba mutum zai shiga wanka ba zai sa wayansa a silent ba kenan ya dawo ko yana gida shi ne ta daga yanzu ko mama wannan fa ba muryar matarsa bace zargi kuke magana ta gaskiya yanzu daga gidansa nake kuma ita kanta matar tasa ba ta da wannan lambar samun lambar kenan a gurin wanda suke tare da shi kullum da ƙyar ya bani yanzu ita ma na bata ita ma rabon da ta sa sha'idan ta ta manta yaya awwalan yaya awwalan a anya ko mama to ko ya sake sabon aure ne ba sanin dangi ki ɗauko ki sai na baki lambar in ya so kwa kuma kira su daga baya me na ɗauko waya ba shi ba na bukata kai dai ka samo shi kenan mun ji wai shi ce ka samu ba wani abu ya isa ya wadatar ba sai ka bani ba kuma ni a da a tunani na gani nake matar shi ita take da nambar da za a kirawo shi a same shi in ya zo kuma iyakar shi nan yake kin zuwa gani nake ita take hana shi to kaga yanzu da ni da ita kowa ya san inda yake tsayawa shi nan ba wani abu Allah ya rufe asiri kai dai da ka samo min lamba Allah ya maka albarka na gode